A cikin wannan 1999, James Jones, ɗan shekara 15, ya yi kutse a cikin na'urorin ma'aikatar sararin samaniyar Amurka wato NASA, wanda ya rufe dukkanin kwamfutocin da kamfanin yake amfani da su, dukkanin kwamfutocin da ma'aikatar suke amfani da su har na tsawon kwanaki 21. Kuma sannan ya samu damar hakin da kuma kulle manhajoji kimanin sama da 1.7 miliyan a lokaci ɗaya, wanda ya rike su har na tsawon kwana 21. wanda ya sa domin a gyara wannan matsalar da ya harfar da wannan hakin da ya bar da aka kashe kimanin dala dala dubu arba'in da ɗaya wajen gyaran dukkanin wasu kayayyaki da kuma bayanai da ya ɓata amma dai da aka kama shi lokacin da suka gano shi me yake yana cewa yana cewa ne yana so ya san dukkanin abubuwan da mutane ba sani ba domin ana yada bayanin cewa gwamnati da kuma hukumar nasa suna suna ɓoye dukkanin wasu bayanai da ya kasance na wasu Eh, ko kuma wasu hotuna wanda masu mahimmanci suna ɓoye bayanansu na ainihi wanda ya zamo cewa ana iya samun su a sararin samaniya kuma sanin da abin da ya shafi duniyar masu da abin da ya shafi sababbin halittu wanda suke shigowa wannan duniyar ya ce ya shiga ne domin neman bayani akan wannan shine dalilin